أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa musulmi barkanmu da maraicen yau talata 27 ga watan Ramadan hijira ta fiye talibai Muhammad sallallahu Alaihi wa sallam 436 wadda ta yi daidai da sha uku sha hudu ga watan bakwai julai miladiya dubu biyu da goma sha biyar muna wannan masallaci mai albarka na sayidina abu huraira radiyallahu ta'ala anhu arda inda muke gudanar da tafsirin alkur'an a cikin garin sokoto a shiyar polo club muna cikin suratun nahal wadda yake mun san tana kididdigar ni'imomin da Allah ya wa ɗan adam kuma da ambaton manya-manyan ayoyi waɗanda ke ƙara masa imani <clears throat> a jiya mun kwana a aya ta tamanin da uku za mu tashi aya ta tamanin da hudu a yau wa yau na basu min kulle ummatin shahida a'udhu billahi na shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون to Allah subhanahu wata'ala bayan ambaci ni'imomin da ya muna manya-manyan ah, wato ah, da ke samu ƙara imani to sai ambaci abin da aka he ga waɗanda ba su yi imani ba abin zai same su Allah ya ce ka ambata yau naf'afu min kulli ummatin shahidan ragar da za mu tayar suwa a cikin kowace al'umma wato mu tayar da shahidan mai shaidunta wato mai shaidunta shine annabinta kamar da da yawa da cikin malamai suka fassara a cikinsu akwai abdullahi ibn abbas radiyallahu ta'ala an wato ranar alkiyama kowace al'umma annabin ta shi zai shaidunta wato ma'ana shaidun cewa abinda an ka saukar masa ya iya zuwa gare su wannan shi ne shaidun sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce sun malayi uzan lallazi na kafaru sannan ba za a yi izini ba wato ba za a yi izini in sun turta ba menene ma'anar ba za a izini gare su a nan ba wato ne idan suka annabawan suka musu shaidu cewa mun yi da sakon da Allah ya yi muna waɗanda sun kai imani sun bi waɗanda ba su imani ba su kuma ba su da hujja da za su basuwa nadamar da sun kai ba za a musu izini aji ji abin nan ji hujjar su ba ce don ba ku imani ba wato ba za a tambaye su wannan ba ka na za a kama su da laihin su kenan kamar wanda yake a cikin sufur musalat Allah ya ce la yu'zanu lahum fa ya'tazirun wato ba za a yi musu izini ba bale su ba da uzurin su zaka nan babu wanda yake uzuri a nan duniya ya kamata ku bi amma kun kaki zaka nan nan eh, abin nan eh, ba ba sauran uzuri kuma sannan kuma wallahu yastakabun kuma su wato ba za a mayar da su ba za a tafi su dawo su gyara ba ista'ataba daga al'itab ne wato al'atabu asalin sa kushi wato abin nan eh, abin nan kushi a cikin zuciya wato suna sun damu kamar su dawo su gyara amma kuma ba za a ce su dawo su gyara a duniya ba wannan wannan hushin zai zama a cikin zukatan su har zuwa har zuwa cikin wuta wannan shine shaidun kowane annabi ga al'ummarsa to bayan wannan shaidu da Allah ya karba daga al'ummomi akwai shaidu wanda yake gaba daya wanda Allah subhanahu wata'ala ya ba al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya ba annabi shi kansa kamar za mu faɗi shi nan gaba kaɗan cewa bayan annabawa sun yi shaidu ga al'ummominsu to Allah subhanahu wata'ala zai tambayi al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama su ne shaidu na ƙarshe wanda za su shaidu cewa lalle annabawa nan sun isa musu da sun ida abin nan manzanci ga waɗancan mutane Allah na cewa ga ga aya bin nan وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم shahida. wato kamar haka mun ka sanya ku al'umma wasɗan mahihiciya wato maɗaukaciyar al'umma wannan don ku zamo shaidu akan mutane wato al'ummomin da suka gabata ku ne shaidunsu domin idan su kahirai suka yi musu cewa ba a ka musu abin nan annabansu ba su iya ba to al'umma sallallahu alaihi wasallam za a tambaya ku ne mahihiciyar al'umma kuna da shaidun da za ku ba su a waɗannan al'ummomin sai eh Muhammad ya faɗa muna manzon mu sallallahu alaihi wasallam cewa annabawa sun yi da manzanci duka a cikin Qur'ani wannan ya tabbata don haka nan a wannan lokaci shikenan ba sauran shedu ga ba sauran karɓar uzuri ga kafir rai wato an an yanke to ga cikin magana sunan ta wa izara wa وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا yukhaffafu anhum فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون تو شيء أي ونن شيدو الله كرك شيدون أن بابا جا دعريس واتن قال من دعك أيك مسلم أك أيك سوا دعريس سو كما با ون أزرين دعاء سو بايس دعاء ينك أزرين تنن الدنيا تو ون سنا كتون كمر أنصور تامك سنا an kafa wato sai su tsinkaye azaba wadda an ka nau'o'in azaba za su a ciki to shine wannan ayar da ke tuza ta nuna mana Allah ya ce wa izara allazina zalamu idan waɗannan da sun kai zalunci sun ka tsinkayi al azabu azaba azulma an yakan dauki ko wani zalunci shirki ne ko kuma zalunci wanda abbabba wanda mutum yawa kansa wato da ya tsinkaye azaba ga ta zoro mu ya san cikin ta yayi saboda ba uzurin da za a karba bale a ce an tukuɗe mai wani abu Allah ce a ranar nan fala yukhafifu hum ba a sauƙaƙe musu azabar za su same su za ka nan babu sauƙi a wannan lokaci wala hum yunzaruna kuma ba za a ba su uzuri ba wato ba za a musu jinkiri ba ko kaɗan na su tuba ko su dawo duniya su gyara ko a saurare su da azabar kawai sai a tura su a cikin ta to sai hako ta'kidin wannan magana kuma Allah ya ce wa iza ra'al ladzina ashraku wato kamar kenan can waɗanda sun kai zalunci kafirai ne da azzalumai sannan kuma an keɓe wasu da sun kai shirki sun kaɗa Allah da wani daban shi su kuma a masa nasu abin nan kumyatawa bayan waccan wa ya zara allazina shuraka shuraka'ahum idan waɗanda sun kai shirki sun ka tsinkayi wato abin nan abokan shirkin su waɗanda sun ka hada tare da Allah wato daga cikin aljannu da gumaka da mutane duk abin da ake bauta ma a wannan ranar Kalu sai su ce su waye su waɗannan da sun kai shirkin sai su ce rabbana ya ubangiji haula ishraka allazi allazina kunna nad'u min dunik waɗannan su ne kan mu su ne abubuwan da mun karika muna kira koma bayan ka ya Allah ga su kamar suna gwada mu Allah su wato ga nan su ne su sun ka abin nan su sun ka bar da mu ko kuma su mun karika madadinka wato wannan suna ganin kamar yin wannan zai sa su samu wani sassauci na azaba ko kuma a ji tausansu a ga kamar kenan an yaudare su an amatar da su wannan kuma ya tabbata a cikin ayoyi da yawa ko ban da wannan aya inda Allah ke cewa allazina suna cewa um, ko allazina adalluna eh, ina ne wata sura aya ce Allah ramma eh wa idh tahajjuna eh, eh. wa zayyanu wal ma'asiya ko ko ba ka bane ko ba eh, ba ita ba to shi kenan na manta ko amantar da ni to to sai su ce da ha'ula ishuraka ona waɗannan su ne abokan tarayyar mu da mun ka haɗa ka da su a ubangiji allazi na waɗannan kunna da mun ka zonna da u muna kira min duni ka koma bayan ka don haka nan sun barranta kenan barra alladina tabu min alladina tabu kenan an an barranta tun nan duniya su sun barranta da suna ganin wannan barrantar na sa a dan da sassauta musu kuma wannan saboda kacewa duk wani uzuri ko kuma duk wata hanya suke tunanin za su tsira a gaji ta kace sai sun ka dawo ga wannan kila la suna ganin za za a musu rangwame Allah ya ce fa alqau ilaihim wato sai su jefa a kansu su waɗancan mutanen su ka waɗanda daga gumaka da sauran waɗanda an kare kuma bayan Allah sai su jefa musu magana bayan su waɗannan sun ce ga su su kuma sai su mayar da magana wato sai su ce a'a mu kan ba mu kuka bauta ma ba wato sai su jefa musu magana innakum lakazibun ku makareta ne mu ba mu kiraye ku ba mu ba ku bauta mu mun barranta da gare ku wato waɗanda ake bauta ma nau'i iri biyu ne akwai waɗanda ake bauta ma ba da sanin su ba akwai waɗanda ake bauta ma da yardar su to duk waɗannan gaba ɗaya ɗin su ranar alkiyama ko wanda su ya barranta daga mai bauta wata wanda ke bauta ma mala'iku ko annabawa ko salihan mutane waɗanda ba san ma ana bautar ba su tun da wuri wuri za su barranta da su kama kaga isa tun da wuri zai barranta da masu bauta masu haka na sauran salihai duka to su ma waɗanda ake bauta ma ɗin wasu malamai na cewa hatta da gumakan da an ka sassaƙa a wannan ranar za su barranta daga masu bauta musu kai hatta da wanda ya kiran da kai ne a zo a bauta mishi ba zai barranta don yana ganin barranta ta yi mishi abin na alheri shi zai samu wata wata sawaba to Allah shi ya sanya da hakika na abu yake wadanda an ka bauta ba da yardar su ba su ba su da laifi amma wanda an ka bauta ba da son sa da yardar sa to shi yana da azaba tare da wadanda sun ka bauta musu haka za su zama duka hasabu jahannama wato sai su ce innakum lakazibuna lalle ku makaryata ne to bayan sun ga ba su da nasara nan ba samu dama ba sai su koma wurin ubangiji subhanahu wataala wa ala qawl ilallahi yawma idh assalam sai su sai su jefa abin nan jawo su zuwa ga Allah mutum ce to Allah yanzu kan mun tuba mun bi ka mun yarda da abin da ka aiko eh, ina su suna dadin baki sun makara sun faɗi sun yi hujja lokacin da ba ta da amfani da wannan lokaci ba wanda adda mulki ba mai iko lamun al-mulku yau lillahi al-wahid zaka shi ke da iko a wannan rana babu wani zauren kamun kafa shi kuma ba irin sarakunan duniya bane ba zaka tabbata inda sarkin hadansa ko inda maji daɗi ko wani abin da kai kamun kafa babu an ruhi. Allah ya ce wa dalla anhum ma kanu yabtarun abin da sun kaza suna kirkirowa na ƙarya nan duniya su da mutane da shi ya bace babu shi shikenan duk wata ƙarya da ake ginawa a nan babu ta ta ta tafi zaka duk wanda ya bauta ma wani Allah dan ya samu cetonsa a ranar lahira duk ƙaryar da ya shida idan ya zo ta bace babu duk wata hanya ta addini wadda an ka shirya ba ta Allah da manzon Allah ba ana ganin tsira ce a ran lahira babu ta bace don haka wanda ke cewa ga hanya ta addini ka bi duk abin da kake so kai ranar lahira idan ka zo zan yi matsayi babu ba shi ya matsayi wani ma tun wajen ɗiban rayuwar ka ce zai tsaye sai ka cika da imani tilas to kaga cewa sai ka cika da imani tilas wannan akwai rena addini a cikinsa kuma littafi a rubuta sannan idan ka zo aka zo wajen ɗiban rayuwa zan zo in yi tsaye ka mutu da imani idan an saka kabri zan zo in yi tsaye tambayar da mala'iku za su yi ma sai ka amsa tilas don zan ba su tsoro mutum malami ya rubuta wannan littafi ce wai zai ba mala'iku tsoro saboda kana mai biyansa kuma littafin aikata dawuli da shi ana karanta wannan tatsuniya ya ga makaranta magana jari don ka san ba addini hake ba kana karatun ka ne kawai don ka shaka ka ko ruwan bagaja ai gumin ruwan bagaja da wannan magana wadalla anhum ma kanu yabtarun duk abin suke kirkirowa na karyare nan duniya ya bace shikenan ba sauran su to ci gaba Allah zai raka الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون تو الله يتي الذين كفروا للي وأنن دسونك كافرتا لأي الببال الذين هركوتي نان وصدوا عن سبيل الله كما سونك كنجي دقهاني الله وتو الله يجوكي نان سوكا فرين دجكين سواتو سونك هلتا سونك كنجي دقهاني الله ba su addini sannan kuma ba su barin wani ya shiga ko kuma sun bi kowace irin hanya ta toshe addini don kada a gane shi kada addini ya ɗaukaka kada addini ya shiga cikin abin nan tunanin mutane an ƙirƙiro hanyoyi iri-iri to irin su ne waɗannan masu kangiya daga addinin Allah kuma wannan koyo shi yana nan tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan sisa tana nan ko za ta ƙirƙiro hanyoyi don a toshe da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wannan har wannan zamanin akwai ina tunanin ba wani zamani da ake ciyar da kuɗi a kashe kuɗi a kashe abin na a wahal da jiki na don a hana mu musulunci watsuwa kamar wannan lokacin ƙungiyoyi ga sunan da sunan abin nan ta taimakon amma faɗa ake da addini irin su red cross irin su amin nan sun kawo da irin waɗannan duka sannan yanzu ma ga ƙungiyoyi na iri-iri na yancin ɗan adam daidaitawa tsakanin maza da mata a ce duk abu guda ne da namiji da mace duk abu guda ne wannan ina mamakin mai faɗin wannan maganar kuma shi kai ne ya san ƙarya kai ba da shi da mata ce bai yarda a ce daidai suke ko yana yiwa ba yarda bai yiwa da wannan sannan kuma ko su da kirarin cewa mata duka ɗaya ne har yanzu kan kasashen tura sun yarda da mace ta zama shugaban ƙasa ko wani abu ko ka taɓa ganin isra'ila har yanzu an yi mace firayim minista sun san akwai wannan hihikon amma ku ne wawaye kawai sai a tura ku a ce ai duk ɗaya ne ga ka kana musulmi amma kana ganin wai an an an an taushe ma mata hakkin su don a bari mace ta fito ga hili ce wata ke so ta jawo tsirara ta sa wando ta sa wane ne ta shace kai ta sa turare ta yawo cikin abin nan sannan ga ƙungiyoyi masu abin nan fafutukar auren jinsi wannan magana ba su ta mutu tana nan yanzu ba suna son kuma ta da ita a cikin duniya ban san tunaninsu game da wannan mu suke son wannan ya faru auren jinsi a bari a abin nan maza namiji a namiji dan uwansa mace ta abin mace ya kuwata a abin nan wasu wurare ma abin har ya kai ga hauka za a ga an irmama mutum aure da kare ko dabba wannan duk faɗa ne da addini ba wai don shawa ba ne su suna da manufar da suke yi sai a gani ne kamar wayewa ce ba wayewa ba ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan al'umma ta sai ta bi sawun waɗanda ke gabaninta yahudu da nasara hatta ga ba nasare idan ya shiga ramin damu sai ka samu musulmi ya ƙoƙarin shiga ramin damu wannan kusantawa ne da gayar wahala domin za ka ga wani ya azama kai ne abinda bature ka yi na wahala shi bai ganin wahalarsa wata riwaya ta ce ko da za ka samu ba nasare ya kwanta da uwarsa a hili cikin kasuwa sai ka musulmi ya zai koyi da shi zai daga nishawarsa to ji ina wanda muka kai yanzu misali ka ɗauki kawai sha'anin ƙwallo wannan kai da kanka in kana nazari ka san wannan sha'anin ƙwallo abin ya zan addini ya zan addini domin wanda wani ɗauki ƙwallo ko addinin bai ɗauka haka nan ba kana son wanda bai son ka bai san ka babu umfani shin wannan hauka ce ko hankali kana son Ronaldo akwai wanda ya ce shi ya fi son Ronaldo duk da musulmin da a duniya da ji wannan musiba sannan wanda da hake so bai san ka ba bale ka ce ka samu wata fa'ida gare shi sannan shi bai son ka sannan babu umhani ga sannan to da Allah faɗa min wannan su wani iri ne a masallatai za ka ga yaran ma saboda ba san abin ba da riguna da sunan yan kwallo sun shigo masallaci da cross ba wata kungiya ta kwallo fa suna da alamun cross gare ta kuma za ga mutane ta tawa suna sallah su ba su san abin nan wannan musiba bane babba Allah shiryar da mu to waɗanda sun ka kahirta sannan sun ka kange mutane daga hanyar Allah Allah ce suna da azaba mai girma sannan kuma Allah ce wa zidnahum azaban kuma za mu daɗe su da wata azaba mai girma kamar wanda musulmi idan suka shiga aljanna haka ba su aljannoni za a ƙara musu suna da husuna sannan wa ziyadatan ne dibe ga husna Allah subhanahu ta'ala to su manan kafirai idan sun shiga wuta akwai kuma ƙarin azaba ƙarin azaban nan malamai eh, eh, eh, zanzannahum azaban fawqal azab za mu ƙara musu azaba saman wata azaba wato wanda ya kahirci yana da sa na kahirci sannan ga nauyin da ya ɗauka kuma na ɓadda wasu gane ko bai cikin babin baka cewa Allah ka zuwa da tun tunwazar hura wannan ba shi bane abinda an ma'ana kana da zunubin ka na kahirci sannan kana da zunubin na kadda wani don haka nan ko da wani musulmi ya kadda wani yana da zunubin basuwar yana da zunubin wancan da ya bata shi wancan kuma da ya bace za su zunubin yana nan ba cewa an kai bai da zunubi ba an ɗauko nashin azama ka ba da tashi na nan don haka nan sai kai yi kada wani ya badda kai don ya badda kai babu uzuri baka shi an yi ban sani ba ko kuma na yi zaton kaza a'a kai kokari ka san abin da a gaskiya don kada ka bace to za mu ƙara musu azaba kuma fawqal azab Abdullahi ibn Abbas eh, Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu yace abin da ar ƙarin azaba gare su annan wato bayan an sa su wuta za a sanya kunamu waɗanda suke girman su ya kai kamar girman abin nan icen dabino suna suna suna suna abin nan dalle su a cikin wuta mun faɗa karatu mu da muka yi na baya cewa da shiga wuta da shiga aljanna duk al'umma ba za su ga da wannan jiki nasu ba wannan jikin in ni'ima ne yayi kadan duk sai an tsara maka girman jiki sannan a sa saka cikin ni'ima sannan idan wuta ce sai an tsara bude jikinka kuma nan ba a ce ga girman ka ba amma aljanna an ce tsawon dan aljanna kamu 60 kamar da an gira'i 60 kamar da an ka halici Adam alaihi salam amma dan wuta ba a ce ga girman ba saboda za a musu girma sosai hauren suka ma dutsen uhudu haure na dan wuta haure to yi tunanin haure kamar dutsen uhudu ya girman kai yake inda hauren suke sannan akwai rawa a cikin turmizi cewa halishinsa kawai halishe wannan na dan wuta tsawonsa farsahi biyu mil nawa kenan kuma za a jawo shi a ajiye mutane na taki don ƙara walakanta shi don haka duk abin da zai kai ka ga wuta to kai kokari kada ka ga wani abin ai tuba muke yi kawai ko yaushe eh ana Allah na yahewa amma liman ya ya ce kana tabbatar da kana cikin waɗanda ya so zai yahe ma ashe kada kai din to haka Abdullahi ibn ah, Mas'ud ya fassara cewa za a ƙara musu kunamu a cikin wuta Sa'id ibn Jubair ya ce a kuma za a kara musu da macizai kalbuhut ko wani maciji ya girman raƙumi yana yana yana cizon sa wannan shine azaba kuma saman wata azaba to wannan bai tsaya wai ga kafirai da kan karga an ce Allah zai kafa ruwa saddu an sabilillah ko wanda a cikin musulunci din ya saddi daga hanyar Allah shi ma wannan azaba za ta same shi ko wanda ya amsa addini ga wani ga wani annabi bayan ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ka amso ga annabi kuma ka amsa ga wani duk guda ne ba bambanci saddi ne daga daga hanyar Allah Allah yake za mu ƙara musu azaba sama na azaba wato saboda abin da sun ka kasance suna abin da bima kanu yafsudun saboda abin da sun ka zama suna batawa na addini wato ko yaushe bata addini suke to Allah ya tsare mu kuma ya shirya da mu yawma nabasu fi kulli ummatin shahida wa yawma نبعث fi kulli ummatin shahidan alaihim min anfusihim وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين تو الله سبحانه وتعالى كما يتشك أنبتا يوم لا ند نبأس في كل أمة شهيدا ranar da za mu tayar da kowane mai shaidu daga cikin kowace al'umma shi ne annabin ta shaidu kamar da buka bayani an kuma takararin wannan don muhimmancin abin wato alaihim ai min jinsihim wato da gare su su a tayar da mai shaidun daga cikin su kuma wasu malamai suna cewa nan alai min anfusihim wato kowace al'umma bayan an hidda annabinsu ya yi shaidu kuma a hidda wasu masu shaidu daga cikinsu wanda ya hada da malamai masu da'awa da masu wa'azi da shugabanni da kowa kuma zai shaidu akan abin nan malami zai shaidu akan abin da ya karanta ya karantar da sunna yayi wani ne yawa duka abin nan wani wanda ya banna kuma zai zo shi ma gashi ga bannar da ya ya gani wato za mu tayas alaihim akan su min anfusihim da gare su wato mu tayar da min eh, eh, eh, mai shaidu sannan waje ina bika sai mu zo da kai ya kai annabi sallallahu alaihi wa sallam wato mu zo da kai kai ma shahidan kana mai shaidu bisa ga waɗannan wato bayan kowane annabi ya shaidu sannan kuma kai a zo da kai kana shaidu akan waɗannan wato al'ummomin gaba ɗaya kamar da muka faɗa karatun mu da ya gabata yanzu kaɗan akwai malamai da ke cewa nan da inda Allah ya ce wa yawma nab'asu fi kulli ummatin shahidan alaihim min anfusihim wato suna cewa nan daga sashen jikinsu wato min an kusa daga jikinsu ma za a samu shaidu wato kamar da Allah ke cewa yau mata shahadu alaihim alsinatihim wa aidihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun da haka nan hannaye za su yi shaidu kawahu za su yi shaidu baki ya shaidu idanu su yi shaidu wannan kuma ba abin mamaki bane ga Allah subhanahu wata'ala don hannu ya bagana ko ba idanu sun yi magana ko baki abin nan hannaye sun yi magana domin yanzu ma a cikin wannan zamani malamai masu bincike irin na zamani sun tabbatar da cewa ba wani abu a cikin duniya face yana magana hatta da itace suna magana suna magana da junansu wannan mangoro zai labari da wannan ice wannan zai da wancan wannan zai da wannan bincike ma na zamani ya tabbatar da wannan to bali Allah subhanahu wataala wannan ba abin mamaki bane kuma akwai ayat da ke cewa ma qarara yawma nakatimu ala afwahihim kalli mu وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون za mu ruhe bakin su domin bakin ya saba da karya tun nan duniya to ranar lahara sai a yi sai ka yi mugi cit ba ka cewa kala an rufe bakin kafa ta shaidu hannu shi yi shaidu abin nan farjin kai yi shaidu hanci yi shaidu ko ya shaidu duk sharrin da ka ƙulla sai ka faɗi shirin nan satar da kai da hannu sai ya faɗi na je wuri kaza na ɗauko kaza na je wuri kafa ta ce na zo gidan kaza na je gidan giya kaza na yi duk ya faɗi har su zarge su don me kuke shaidu mu kun san azaba da za a yi mana ce an daka an daka allazi an daka kullu shay'in an daka Allahu allazi an daka kullu shay'in ba ba ba abin nan mu ba mun kai magana da kanmu ba Allah ya sa mun kai magana don haka kada kai tsammanin duk abin da kake yi ɓoye yake ga Allah subhanahu wa ta'ala akwai mala'iku masu rubutawa duk abin da kake yi suna rubutawa sannan akwai ka za su yi shaidu san ko bancin wannan akwai kaset wanda Allah sanya a cikin jikinka yana recording duk abin da kake yi na bidiyo da da audio duka yana yi wannan duk zamani ya bayyana mana shiga kamarori yanzu kana kana yi suna recording to bali Allah subhanahu wataala kowane mutum na da kaset yana nan rafe ga wuyan sau kullu insanin alzamnahu ta'iru fi unki yana nan ciki duk abin da kake faɗi recording yake yi ranar alkiyama sai a hidda shi kuma ake hidda kaset din nan na na kamara sai a da shi littafi kitaban yalqahu manshura gashi rubuce ya ya rikodin din kuma a ce karanta a ka sai a baka don ka zan shaidu a kanka wannan duka don ka baka kanka shaidu ba Allah bai bukata shaidun ka ya sani ko da bai rubuta ba amma kai don ka zan shaida kana tsaye hannunka ya magana kana da abin zaka ce idanu sun yi magana kafa ta yi magana an hidda kasir kana kallo an mai sai littafi an ce karanta gashi wannan duk ya ka gaya kuje a nan ko ba haka don haka ko nan duniya kana ga in kai laifi ba a kan ma kawai a ce a gidan yari sai an za a baka lauya ka kare kanka a ta biyar ka sai ka kai sadda baka da hujja kenan ka kare sai a ce a gidan yari to haka Allah ya shi subhanahu wataala don haka nan Allah ya ke mu mu gyara kuma Allah ya tsare mu kada mu zan cikin waɗanda za a za su yi hasara a duniya da lahira to ina ne wa nazalna sannan kuma Allah ya ce wa nazalna mun sabkas alayka a gare akan ka ya Muhammad nan duniya alkitab littahi wato shine alqur'ani wanda yake a cikin sa akwai hukumci hukumci na tsarin rayuwa da mu'amala Allah ce tibyanin likulli eh, shay'in wato bayani ga dukkan komi ai bayanan tamman bayani cikakke likulli ma ya taji insan duk abin dan adam ke so mutum to cikin qur'ani akwai shi kamar da wata aya Allah ya ce ma faradna ahli kitab min shay'in in mun dauki wannan qur'ani kuma masu da sai lahul mahus to wannan dai alqur'ani Allah subhanahu wataala ya ce ya saukan mai da shi tibanan li kulli shay'in to yana yi wakila wani shufa ta dauke shi ce to an ce nan tibyanan li kulli shay'in amma a cikin sa akwai abubuwan da ban gani ba ban ga an yi magana kaza cikin qur'ani ba kuma gashi ya ce bayani ga dukkan komai sai mu ce eh haka ne abinda amma ma'anar tibanan li kulli shay'in alqur'anin nan wahayi ne daga annabi an Allah zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan da an kawa annabi wahayi shi an ka ya karantar da mu alqur'ani wahayi biyu ake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi biyu bancin na qur'ani akwai wahayi na sunna sunna ita kanta wahayi ce daga Allah subhanahu wataala don haka nan ga wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inni utitul qur'an ko kuma bin na utitul kitab wata riwaya wa mithluhu ma'ahu hakika an bani alqur'ani an bani littafi sannan da tamkwacin sa tare da shi to menene aka ba annabi tare da shi sunna da haka Allah ke ce matan annabi wazkurna ma yutlahi buyutukunna min ayati llahi wal hikma menene hikima anan sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam don haka Hassan ibn Aqiyat yake cewa kana jibrilu yanzu ala annabi sallallahu alaihi wasallam bis sunna kama yanzilu alaihi bil qur'an jibril ya zo yana saukan ma annabi yana saukowa da sunna ga annabi kamar da yake saukowa da sunna zuwa gare shi wannan kuma wani ko ga hadisin umar bin al-khattab ai kun ga jibril ya zo inda annabi sallallahu alaihi wasallam ko a cikin sura ta tabin na ta tahiya kuma ya mutambayoyi tambayoyi da ya tahimi yace yace jibril ne ya zo ya sanar da ku addinin don haka annabi sallallahu alaihi sallama sunnarsa da alqur'ani abu guda ne wato mutasawatun ne sunna mutasawatin lil qur'an daidai take da qur'ani daidai don haka ma za ka ga irin a'imma irin su makahul da yahaya yahya ibn kafir da al-auza'i suna cewa ma sunna wato ta qur'ani ya hi bukatuwa ga sunna bisa ga sunna take bukatuwa ga alqur'ani domin sunna take fasara alqur'ani a cikin alkur'ani Allah ya ce mu yi sallah amma zaka yi san min ko raka'a nawa zaka yi azhar raka'a nawa zaka yi ta asr a cikin qur'ani babu wa ya karanta da kai wannan annabi sallallahu alaihi wa sallam kan janaba ina ka same shi a cikin alkur'ani an faɗa ma da zaka yi tartibance wa ya karanta da kai annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin qur'ani an ce kai taimama ko idan baka samu ruwa baka yi taimama ya zaka yi taimamar wa ya karanta da kai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ka sunnan annabi sallallahu alaihi wa sallama wahayi ce daga Allah zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama shi ke karantar da mu Qur'ani ya bayyana mana shi daki daki har mu gane kada ka abin nan rudu da shubha ɗan yun mu ce Qur'ani kawai ya ishe su ba su da bukata da sunna to wanda ya ce bai da bukata da sunna bai shigo musulunci ba mata kwan sai ya shigo sannan a kai tare da shi bai da magana za a yi da shi don Allah subhanahu wa ta'ala ya ce muna wa ma atakumur rasul fa khuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu wa lakum fi rasulillahi uswatun hasana wa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kuna da abin koyi ga manzo sallallahu alaihi wasallama mai kyau to menene abin koyi ga manzon sallallahu alaihi wasallam ba sunna a ce wanda ya zan bai da bukata da sunna to bai shigo musulunci ba takwan ko ya ce ya da alqur'ani kariya yake yi wannan da sisa da yawa takan abin nan don haka abu ayyuba as-sakhata yani ya ce idan ka ba mutum labari da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma kai faɗa min qur'ani ya ce to karbu da shi dalun mudillun batacce ne kuma mai bataswa shi ya bace kuma idan ba kai anya ba kai ma zai batar da kai don haka sunna annabi sallallahu alaihi wasallam wajibi ne ku yi karatun ta kuma ku santa kuma ilimi ce ba za ka san sunna kurin da iddia cewa ni ahlus sunna bane wannan bai isa ka wannan rudi ne kawai sai ka tashi ka karatu kuma karatun nan tsari tsari ne ba wai kawai ka ce kai kana son ahlus sunna sai ka dauka kawai sahihul buhari ka fara karatu a yau ka faro da sama ba a fara abin nan da sama a yau ƙasa ka fara da ƙasa ka tsari ne ka fara gyara aƙidar ka bisa ga aƙidar sunna wannan shine farko ka karantar da 'ya'yanka sannan ka shirata ka san qur'ani da ake karanta shi ma sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ba da dama ba sannan ka zo ga harkoki na ibadat alwalla sallah wankan janaba ta duk sai yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta ba yadda ka gada ba ba yadda kake so ba ba yadda ka iske garin ku ana yi ba sannan kuma bai yiwa ka san sunan nan da karantar da kanka kai wannan shine hadarin da mafi yawa abin nan yan uwanmu suka fada a cikin sa a yanzu za ga mutum ya kafa kansa mai da'awa amma baya da malami to sa ba zai albarka ba ba zai gani girman kowa ba sannan ba zai samu karatu ba kuma ba zai gane karatu ba ka je ka ɗauki littafi inda malami ya karantar da kai ba a karantar da mutum bai karantar da kansa wanda ya ɗauki littafi ya karantar da kansa to zai samu kure kuma wani lokaci kuren zai sa haji kunya ya kasa ma gyara akwai wani malami da ya ji a wani ƙauye sai ya iske suna wata al'ada wadda bai san da ita ba yana zaune ya ji a masallaci ya sallar magariba ya ji an kira sai jirayi abin na a sallar isha'i to yana nan da sallar magariba sai ya gani man ya zo ko ka hin man sai ya tsaya waje sai ya kwance wandonsa sai ya rataye ya shiga masallaci daga shi sai tago wani sai riga abi ta bashi mamaki ana nan sai ga liman ya zo shi ma ya kwance wannan sa ya rataye ya shiga masallaci ya yi sallah da aka kare sai tunanin ya za shi ya san me dalilin wannan sai bi liman har gida so haka yasa ce ni ba ko ne na zo gari kuma ni shigo nan dai in yi sallah in samu ladan jam'i yace to ma'adalla so kai labari ba su kashi to amma ina na ga wani abu wanda kuke yi wanda ban san da shi ba ina son in samu ƙarin haske yace kamar ni yace na ga kwazo sai ya kwance wandon ya rataye kai ma da ka zo ka kwance ka rataye yace eh haka an kace ai shine sunna yace ba hakan ta cikin lahallari ba wai ku rafu salati fi sarawi ai shi wato wajibi ne ka san abin da nassi ya faɗi ba wai kurin ka fahimce shi ba kamar wanda ya zo wajen tafsir ya eh, abin nan wa idza da'u tijaratan aw la hawa fadu ilaiha wa tarakuka qa'ima sai ce wata ra shi tsammanin yayi na gani ne yace ra. kana gani kuka itacen kuka ga fannin tsatsai ka'a ma tsatsai kaga saboda shi ya karantar da kai ne don haka nan mutum ya karantar da kansa haɗari gare shi doki littafi ka je makaranta kada ka ga wai kana kana da hamasa kana son sunna ta ci gaba maimakon karar da sunna gaba sai dai ka kai mata aibi kada kai gaugawa wannan yana cikin musibar da muke fama da ita a yanzu a wajen karantar da ɗalibai za haka mutum da gaugawa shi dai yanzu yanzu yanzu yanzu ya fara da'awa ya fara karanta suwa bai yiwa kowa kaga ya zan malam ba wanda ya zan malam dare guda karatu yayi balle ma irin karatun da zaka farawa ciryan ciryan kasa har zuwa abin yanzu zaka je kawai a makaranta ka ce bari in karanta shiga college in karanta suwa a bani abin nan gwamnati na yarda ba sai kai karatu ba kawo abin da kai karatu mu gani kai NCE ko kai digiri kai wani kai karanta suwa to bari addini hmm? wannan abin sa na ƙara bayani don na san muna fama da ɗalibai ga wannan matsalar sosai ba su karatu amma kuma ganin suka yi sun zama malamai ya kamata su yi da'awa sai su ɗauki hadisi su aza shi su haga dama su yi kawai wannan ba daidai ba ne Allah ya taimake mu hmm, to ina ne wato sannan kuma muka sabukan maka wannan littafi tibanan li kulli shay'in wa hudan sannan kuma shi qur'anin nan shirye suwa ne wa rahmatan kuma rahama ne a wani wuri Allah kan hada su biyu ce shifa'un wa rahmatu kama a cikin suratul isra'i wato hudan shiriwa ne ga bayi da gabata wa rahmatan kuma rahama ne wa bushira kuma bushara ne lil muslimin ga musulmi gaba daya wato wannan qur'ani duk wanda ya bar shi to ya bace wanda kuma ya tsaya gare shi ya shiryu Allah shiryar da mu minti nawa muka yi don akwai tambayoyi masu yawa eh ba tambayi ba mu ta shari ko zaka minti bakwai yanzu zuwa eh to minti goma da ya cika to minti goma yana fassara wannan annak na akan daidai da ya kamata mu kwana nan eh, inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan eh, eh nan ita ita abin nan na auren tsayi na sosai Allah ya karbi abin da muka yi kurakuran da muka yi tun farkon wannan tafsir na Ramadan har zuwa yanzu Allah shi yahe mana kuma abinda muka faɗa wanda ba daidai ba Allah shi karkari shi a cikin zukatanmu kuma abubuwan da muka faɗa da ke ganin kamar kila mun soke su ko wani abu muna fatar su yi da rangwame kuma Allah shi yahe muna ba abinda muka faɗa don suka ko aibanta wani Allah shi ne shaidu mu akan wannan eh, a nan za mu rufe wa yau ko to a yau za mu rufe wannan karatu kuma sai baɗi idan Allah ya so akwai tambayoyi da yawa kuma akwai bayanai da malamai za su yi bismillah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 babu shakka duk abin da ya farko dole ne ya ƙarshe yadda ramadan allah ya gwada mana farkonsa a hankali yau gashi muna kawo sa. yadda muka soma wannan karatu da bismillah gashi yau muna hamdala mun zo ƙarshe wurin da zamu tsaya allah muke roƙo ya tsarkake zukatan mu ga duk abin da muke yi kuma na roƙo maɗaukakin sarki ya sa albarka da abin da muka karanta malam ya zo ƙarshe akan wata gaba mai muhimmanci wadda ta ce abubuwan da ya kamata mu tunatar da junanmu a kansu wajibi ne mu yi karatu addini ba a sanin sa in ba a yi karatu ba Allah ji kamala bakar gumi kullum ce ke ku dai ku yi ta karatu ku yi ta karatu ba a gane hakikanin maganar da yake nufi ba sai da aka fara karatun zuzurutu hakikaninsa sai da aka fara zurfafa bincike matsaloli suka fara bijirowa waɗanda aka gano ashe abin da muke karantawa a da an ce bin nan wa yukrahu min shawwal ashe ba haka ba ne, ashe akwai suna da ta tabbata ka wannan matsala matsaloli da dama suka fara bijirowa bincike ya fara bayyana sannan aka gane ashe dole ne a yi karatu kafin a gane addini kuma a yi karatu mai yanci ba wai karatu da zaka dabaibaye kanka da wata makaranta da wata mazhaba da wani littafi kace duk gaskiya ba ta fita daga nan dole sai a nan gidan ba sannan karatu bai amfani sai idan an yi shi don Allah wani yana daga cikin manya-manyan matsalolin da ya kamata ɗaliban ilimin musamman na sunna su sani tsarkake zuciya yana gaba ga aiki aikin zuciya yana gaba da na kalmar da muke furtawa sai zuciyarmu ta fara faɗi sannan kalmar ta amsa aikin da gaban muke aikatawa sai mun fara aikin zuciya sannan gaban mu su aikata saboda ka Allah ta tabaraka ta'ala yana hukunta mu da abin da muka yi niyya a cikin duk abin da muke yi don haka ne zan shartu qabulul amal shine al-ikhlas wal dole ne mu yi aiki wa da Allah ya ce sannan dole ne mu yi aiki don Allah ya ce to haka shi ma ga ilimi dole ne zama na tsarkaka zuciya idan mun tsarkake zuciya mun yi karatu babban makasudin karatu shine mai aiki da shi saboda haka abin takaici ne ka mutum yana da'awar sunna yana iddiayin sunna amma babu sunna a rayuwarsa يا كسر السنة إن يازو مكرنتا يا أبو إشر العقيدة الطحاوية كو يا أبو الفتوى الحموية كو يا أبو صحيح البخاري كو يا أبو تفسير القرآن أنا كرنتا يا كسر السنة كنا رأيو السقباء إذا إيه معاملة سد الأمة بسنة بتي ولا ما بغنى دليل رأيو السد جدام سيزنتو بسنة بتي ولا لا لا تشيني معاملة سأ كاسوا معاملة سأ أوفيس معاملة سد الأمة ya zan gaba ɗaya ba daidai bisa ga tsarin annabi sallallahu alaihi wasallam bane wannan ya nuna kenan sunna da awaci kawai ke gaba ki dole ne mu yi tarbiyya ma'ana dole ne mu koya mu kan mu komawa ga Allah kada zan karatun da muke yi theory kawai ɗauka muke yi da ka don mu samu abin hujja da mutane don a tashar mota in an tare ka ka iya dawo hadisi ka ba mutane don idan gardama ta kama kace Allah ran mai baka aya mu tarbiyyantu da ganin duk wani umarni na Allah da mu ake duk wani hani na ubangiji mu ake mu magana in Allah ta'ala ya ce wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda wani umarni annabi aka ba mu yi kokari mu ga cewa wannan umarni mun dabbaka shi a matsayin mu na mabiyin manzon Allah masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dole ne ahli sunna ya zai yana da karatun yau yaumi kana da wuridi da ka ajiye na karatun qur'ani lazim ko kai shi da asuba ko kafin asuba ko da hantsi ko bayan la'asar ko tsakanin maghrib da isha ko bayan sallar isha dole ne a kullum in kana ahli sunna ya zama to kana da wani wuridi na alqur'ani da kake karantawa ta yadda dauriyan akwai lokutan da kake sauka babu laifi kamar yadda wasu magabata ke yi ka tara iyalanka lokacin sauka ku yi addu'a ku samu albarkacin karatun qur'ani dole ne ahlus sunna ya zaina da wasu azkar da ya lizimta daga cikin azkarun nabi sallallahu alaihi wasallam dole ne ya ka haddace wani bangare na dalailun annabi sallallahu alaihi wasallam me annabi yake faɗa in zai kwanta me yake faɗa in ya tashi idan ya zauna aka kare karatu da bayanai da maganganu da jawabai me yake karantawa idan zai shiga banɗaki me yake cewa a lokacin da damuwa ta same shi me yake faɗi idan yana da bukata zuwa ga Allah ya yake yi dole ne mu karanci dala'ilin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam so da kai muna da su azkar na safi da yamma da buke wanda babu makawa ne muna yi kamar ka dauka makan kai subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim ko subhanallahi wa bihamdihi da safi dari da yamma dari kamar da Allah sallallahu alaihi wa sallam dole ne ya zamanto ranar juma'a akwai wasu awoyi da ka ware saboda sallar juma'a akwai wasu lokuta da ka ware saboda addu'a akwai lokacin yin wanka da sanya turare akwai lokacin yin addu'a a sa'atul ijaba dole ne ka ɗora maka kanka cewa ranar juma'a ka'ida ce sai ka saurari kudu ba sai ka saurari jawabin sati wanda ubangiji umarce ka da ka zo ka saurara dole ne ahlus sunna ya kyautata mu'amalarsa da iyayensa dole ne ya zamanto mai cikakkiyar da'a da biyayya ga mahaifansa da magabatansa da shugabanninsa dole ne ya zamanto mai gudun ƙauna da soyayya ga 'yan uwansa musulmi musamman waɗanda suka yi tarayya ga aikin da'awar musulunci a tare to a kai ina so in ce tarbiyya idan karatun sunna bai koya maka tarbiyya ba to ka fita ba ahlus sunna ba sunna ba da ce gabaki ba sunna manhaji ne sunna tafarki ne dole ne ya zanto mana aiki da shi daga cikin abin da ya kamata mu faɗi a yau muna rufe tafsirin alkur'ani shi da abin da muka yi imani da shi na cin haɗuwar kan musulmi dole ne al'umma musulmi ta ɗunke ta zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya dole ne mu yi ƙoƙarin ganin cewa ba mu ƙara barakar da ke tsakanin musulmi mu yi ƙoƙarin mu ɗinke ta da duk hanyoyin da muke iya ba amma mu sani ba zai yiwu mu haɗu ba matuƙar muna ɓoye-ɓoye da gaskiya ba zai yi Allah ya haɗa kanmu ba matuƙar muna dande gaskiya don rai wani ya yi daɗi saboda ka da ake karantawa a majalisu na sunna na ayoyin ƙo'ani na sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam da bayyana sifofin Allah da faɗin girmansa da darajarsa da bayyana matsayi da darajojin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da waliyan Allah magabata da tsayi da su matsayin su kar a wuce da su zuwa a shiga haƙƙin Allah duk wannan abu ne da idan muna son haɗin kai dole sai mu bayyana shi sannan wajibi ne idan muna son haɗin kai mu zama masu nasiha yanzu idan na fahimci gaskiya zan kira ka zuwa gare ta idan ka fahimci na ya kuskure za ka jawo hankali na zuwa gare shi aibantawa ba manhaji ne na sunna zartawa ba manhaji ne na magabata ba cin mutunci da cin zarafi da zagi duk ba ma manhajin mu bane abinda aka karantar da mu shine mu kira zuwa gaskiya mu lura da mutane zuwa gare duk wanda zai jawo shi kadai ba za a ja cikin jama'a ba duk wanda za ka iya isko shi gida kai masa nasiha ko ka gefe keɓe shi gefe guda a makaranta ko ka buga masa waya ko ka yi masa kes in dai wannan hanyar za ta cimma nasara a yi gyara ba manhajin sunna bane zo a fallasa shi a majalisi sauraka idan muna son haɗin kai idan muna son Allah ta baraka Allah ya dinki wuri guda to dole ne mu yi kokari mu zama masu bayyana gaskiya masu ƙoƙarin koya ma mutane ita da karantar da ita da jawo su zuwa gare ta don haka manhajin sunna bai haɗu ba sai da aka shi da aljama'a aka ce ahlus sunna wal jama'a as-sunna hiya al-manhaj al-haqq su ne masu riko da gaskiya sannan jama'a masu ƙoƙarin haɗuwa ba masu ƙoƙarin rabuwa ba masu ƙoƙarin ɗunkewa ba masu ƙoƙarin ɓarkewa ba masu ƙoƙarin gyara ba masu ƙoƙarin kawo barna ba muna godiya ga Allah tabaraka ta'ala wannan ramadan kusan muna iya cewa ya zo ma al'umma musulmi cikin aminci ya zo ma al'umma musulmi cikin kwanciyar hankali idan ina magana anan ba ina maganar birnin sokoto kawai ba ba ina maganar jihar sokoto kawai ina nufin al'ummar najeriya gaba ɗaya amma jefi jefi an samu yan tashi tashi hankula an samu wasu marasa imani da suka zo masallatai suka yanka musulmi da suka zo an gama buɗin baki suka saukar da bindigogi suka kashe mutane an san irin wannan jefi jefi amma idan muna magana generally al'ummar musulmi wannan azumi ya zo daga farkon sa zuwa kusan karshen sa muna gurguru cikin ni'imar Allah da godiya idan muka ce mai magana birnin Sokoto tafsirai sun gudana a ko ina alhamdulillah muryar sunna tana nan madaukakiya idan kana sauraren kafafen yada labarai ba wata awa da za ta wuce wata ta zo face sai kaji muryar sunna tana ɗagawa wannan bushara ce da cewa alhamdulillah yana samun ci gaba sannan waɗanda ma ba su kan tafarkin sunna to kusan sun mai da takobinsu cikin kobe sun gano cewa faɗa da sunna ba alfanu bane gare su kuma ba za su iya ba to abinda muke fata al'ummar musulmi mu yi kokari mu rinka kusantar juna da nasiha dukkan mu muna kyauta batun manufar mu ita ce Allah manufar mu ita ce aljanna manufar mu ita ce mu yarda da madaukakin sarki to idan ko haka ne to abin da wajibin mu shine mu yi kokarin ganin cewa muna nusar da junanmu ga gaskiya wanda ya gane ya gane da wanda bai gane kada ya zama to lokacin da zan faɗi gaskiya muradi na in shammaci wani manufa ta ita ce in zolayi wani ko in ci mutuncinsa ko in masa wato ainihin muzanta shi kullum manufar ta zama ita ce a jawo mutane zuwa ga gaskiya a lura da su fita haka ya ku ala sunna ku ne jakadun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan karatu da kuka sha da kwana 27 fatar da muke narke a cikin jikinmu mu yi aiki da shi mu koya ma iyalanmu shi sannan mu tsara tafarki na jawo mutane zuwa gare shi tsawon shekara zuwa Allah ya saki dawo da wannan wata albarka dan wa malam murtala wataƙila zai ƙara mana haske game da ayyukan ƙarshen azumi musamman da suka danganci itikafi zakafin da kai fita masallacin idi da ladubbansa dan uwa da sani abdullahi jos suna kan hanya shi ma idan ya zo mai ƙara mana haske kan wani abu na da bayan allah ya sa. allah ya wani albarka da wanda muka karanta allah ya azurta mai aiki da shi ya sa ya zama hujja garin mu ranar alkiyama kada ya zama hujja kan mu وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اه بياني كلمتي فيه. الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

bakin cikin da yake yi musu kenan ya ba su masara ko dawa su je su wahala shi kuma kullum gobe yake ci shinkawa dan wasu yake ci ko kuma shinkawa hausa wanda ya wannan yawo Allah mutunci abinda kake yawan ci yafi yawa ka shi za ka zaka da sigar a cikin shi saboda ka mu ne fitar da kada daga gobe na hausa da kuma shinkafa ta gwamnati domin mu nemi falalar gwamnati lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun in kuma ka hidda masara ko dawa to kila kana fatan Allah ya rizumta ma cin dawa ko masara a cikin rayuwa tun da su kake ba ta kamar tsoron Allah mu fitar daga gobe ko alhamis zuwa ranar sallah kowa zai tabbatar da kafin ya je idi ya isar da wani zakatun fitar ruwa ga wanda yake da bukatarsa in ma yana ruwa kuma ya kasance yawa ya wato nemi lada da la'ada ma'ana ka wato zakatul fitar ka dan hada mai da wani abu zai ce fa in kai wannan duka ka kyautata kuma Allah zai biya zai saka ma da alkhairi da masu yin itikafi kamar yadda suka sani da an ci an ga an gama itikafi wanda yake nesa ko yake jin tsoron cewa kila in ya je gida zai makara sallah ba laifi bane ya tsaya amma dai ba da wani yana ke fika ba sai dai wani da wani ba da duka babban abin da ake so a yi lokacin sallah na farko ne shi ne zuwa idi abin da zai ba ka mamaki adadin musulmin da ke makara idi za ka sha mamaki sai karfi sun da ka sallah zuwa mai mutum yake shekar ne kawai yake so ya hana shi samun wata haɗuwa ta neman samun gafara ta Allah ta ba ta suka yi za a yi da jami'i saboda da rabi abin da ya dace kai kokarin ga bakwai da rabi kana masallaci ne ba wai sai takwas za ka dawo gida ba kai kokarin ka sami kayan sababbi masu kyau masu tsada da masu turare duk dai abin da zai sa ka ado ka yi tsawa ya kasance ka haɗu to gwargwaro kai kokari kai shi da kai da iyalanka da yaranka da makamantansu kuma in za a yi da ana so in ka zo ta wannan hanyar ka koma ta wata hanya daban saboda idan ka zai ta da wasu mutane ko ka biya kai wasu ziyara ko wanda ya kama da wannan ranakun ili ranakun ne na ci da sha da ambatun allah da ziyara da taimako da makamantarsu saka dangi da abokane ana kokarin a ga an zance su gwargwaron iko kuma ranaku ne na yau da samun iyali duk abin da ke da shi ke kokarin da cewa kayan wannan iyali, ka dangin nama dangin abubuwan sha kayan marmari da makamantansu har da kasance yara suna farin cikin a ce sallah ta dawo don sun san cewa ba irin wannan sai yana da sallah da makamantansu haka kuma mu yi kokari mu kiyaye iyalanmu daga yin fita wanda ta ba musulunci da yara za ka yi aske kuma sallah ne kamar an ba da lasisi ne na yin fita ta fi sarki a wurin mata wannan kuskure ne bai dace da musulmi ba musamman a sunna a ce ya bar ƴaƴan shi kuma suka yi min babba suna fita ƴan wanda ba dace ba ko suna yin kullum wanda ba su dace ba ko abin da ya kama da wannan amma daidai ne a bayyana su je su shakata wurin yan wasanni na yan tsalle-tsalle yan wasu abubuwa na hawa da makamantansu wanda dai ba zai sa su kai zuwa ga harka ko ciwo ba wannan duka ba laifi ina fatan dai za a yi masu ga abin da faɗa baki na yana rawa saboda ga wani malamin da gabana. Suna kabbarorin ido. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa zuwa kan gana su. sai sai na yi in sha Allah na tsallaka ko na sai kana da aka samu da safe ana so a karya da wuri kafin a fito masallacin idi sabanin ranar idi babba idin layya a wannan idi saboda jiya an ci an koshi annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunanta bai ci komai sai ya dawo sai ya fara da naman dabbar da ya yanka to kenan ranar idi ana so a fara da abinci sannan kamar yadda mala ya faɗa a yi wanka a caɓa ado a sa sabbin kaya idan ya yiwu mu gode ma Allah ni'imar tufafi wannan karon ta wuce inda aka fito da uwayenmu da kakanninmu akwai wanda ba su da tufa biyu akwai mashahuran malamai da ranar idi ko ranar juma'a misali bai fitowa da safe har zuwa azhar saboda min saboda zanin matarsa zai ara ya daura shi ya wanke ta sai ta ita kuma ba ta fita ita ma saboda zanin tana yana daure da jikinsa to kun ga ni'imar Allah gare mu yanzu ba mu ko ne sabta to sannan idan aka fito ana son a bayyana sha'air na idi shine wannan kabarorin Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd ana so duk su cika gari ko ina ana kuma ana ɗaga murya da su kamar yadda yawa inda suka je maka suka ga ana yi nan mutanen ba su cika yi sosai ba amma dai sunna ce da ku alu sunna ya karantar da mutane sannan ana so a fito da kowa da kowa kwai da farfata duk wanda a gida a fito da shi a fito da tsohuwa a fito da yarinya a fito da bazawara a fito da budurwa a fito da mai tsarki a fito da mai haila a fito da yara kanana kowa da kowa maza da mata a fito a ranar idi gaba ɗaya yake zuwa idi wannan suna suna tana cikin sunan da aka kashe kasar hausa amma dai alhamdulillah ana raya kun ga cikin masallacin nan gaba ɗaya ko kuma ce daga tsakiyar har abin da ya baya mata muke bar mashi in ya so mukan ɗauki gabas da kuma can waje mutane maza su kuma sai su yi amfani da shi akwai shamaki da ake sawa za ka ku zo da matayenku da 'ya'yanku ranar karka ce yara suna kuka yara suna damuna ranar su ce wannan ranar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kowace al'umma tana da ranar murna mu kuma ranaku biyu gare mu idi biyu gare mu shine idul fitr da idul adha saboda karan nan fituwa da su ake yi kuma a dadada musu a kyautata musu bayan ado a sai musu ababinci da sauransu sannan a yawaita ziyarci ziyarci da sada zumunci a je gidajen dangi da yan uwa a je gari wa gari sannan cikin gari a zagaya sannan kada a raina kyauta ta idi Gidan ku kowa ka bashi barka da sallah in naira biyar biyar sabbi kake iya ba a dai ji cewa yau wata rana ce ta musamman wadda ana fatar Allah ya sake maimaita ta zan busasshiya kamar sauran rane idan jaka ɗaya ta minti kake iya suwa ka raba ma yara su ji cewa dai yau ana wani sabon abu to wannan yana da kyau mata ana dan basu kyauta eh, idan ka ziyarci yan uwanka dangi karka ce sai sun baka in kai mai hali ne yi kokari ka basu. abinda an muradi a sa da zumunta idan babu abin bayarwa to a yi zumunta ta kafa ka je ka kai kafafunka ku gaisa a yi nishaɗi a yi dariya in akwai ɗan farau farau a ɗebo a baka idan an yi tun ta makka a baka da kuli-kuli ka ci wanda yana da kyau ka dai gwadi cewa kana da ƴan uwa kana da dangi kuma kuna wata rana ta farin ciki da murna wayannan kabbarori kuma za a yi ta yin su har zuwa lokacin da aka zo idi aka koma sannan a canza hanya daga cikin hikimar canza hanya kamar da malai faɗa shine wato duk gari ko ina ya zama kuɗe ki da jama'a hanyar da ka bi wasu su bi ta an jima kai kuma ka bi wata hanya idan akwai wanda ba musulmi ba ga gari su ga izzar musulmi su ga yawan musulmi musulmi su su zama wato masu wani kwarjini a idonsu wannan kalilan ki koyin ke kaɗan kenan daga cikin kuce kuce da suka danganci ranar idi kuma lokacin da ya kamata mu rufe ya riga yayi daman dai masu kyamara suna da tsayin lokaci sallar idi a wannan masallaci karfe takwas garbi muka yi matsaya saboda haka waɗanda suka fita itikafi in sun je su dawo da wuri waɗanda kuma suka yi zaman su har asuba babu laifi ya kamata dai kowa ya fito da wuri sha'air ne ana kabbarori nan ma ya kamata a ce masallaci ya cika kafin takwas saura kwata zuwa karfe takwas kabbarori kawai muke kai takwas da sai mu yi sallah sannan a yi hudu kun san ana gabatar da ba idi ne ana gabatar da sallar idi ne kafin huɗu ba sabanin juma'a juma'a sai ayi hudubobi sannan ayi sallah saboda ko ka zo makare ana hudu ba za ka samu sallah to in ka zo makare ba za ka samu sannan an farko kabbara bakwai gare ta raka ta biyu kabbara shidda gare ta kaga in ka zo makare ana kabbara ta hudu yi misal ka rasa wani bangare na sallah saboda ka mu kokari mu fito da wuri kuma kamar yadda fito da iyalanmu Allah ya albarkaci wannan shekara da muke cikinta ya albarkaci rayuwarmu gaba daya ya gafarta mana zunubanmu da kurakuranmu ya sa wannan shekara ta zama shekaran gafara da afuwa da rahama a gare mu shugabannin agaji suna roƙon alfarma ga jama'a a ƙara ba su haɗin kai wajen tsare-tsare na ranar sallah na wuraren aji ababen hawa da wuraren da mutane za su zauna da yayin da iyali za su shiga kun san halin da ƙasar ta fito muna fatar allah ya ƙara fidda mu ya tsirar da mu amma dai dole ne mu ɗauki matakai na tsaro matakai kuma duk wani mataki da ka ɗauka don lafiyar ka aka ce ka ɗauke shi shekaran jiya sai da raba takardama a nan an ce wasu su aje mota nan sun ce ba za su aje ba nan to don maslahar ka aka ce ka aje kuma don maslahar ka ake sa ido saboda idan wani ya zo da wata mota wadda ke ɗauke da mugun abu ya ajiye kusa da taka misali kaga ai matsala za ta faru. kuma Allah ya kiyaye idan wani abu zai tashi kai ne zai sha saboda kamar kokari mu ba su haɗin kai wajen tsare-tsare Allah madaukin sarki ya samu gama lafiya Allah ya gwada mana ƙarshen wannan wata kamar da ya gwada mana farkon Allah ya sa ko da watan zai kare mun samu rahama da gafara daga ubangiji ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واعف عنا يا مولانا انك عفو كريم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا مقاما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله يبارك آه.